والذي قال لوالديه اف لكما اتعدانني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله وهما يستغيثان الله ويلك امن ان وعد الله حق فيقول ما هذا الا اساطير الاولين wanda ya ce wa iyayensa tir da ku yanzu kuna yi min alkawarin fitowa daga kabarina a raye bayan na mutu alhali shekaru aru aru sun wuce mutane sun mutu a cikinsu amma babu wanda aka tayar da rai daga cikinsu iyayensa suna neman taimakon Allah ya shirye ɗansu zuwa ga imani suna ce wa ɗansu hallaka ta tabbata a kanka idan ba ka yi imani da tashi bayan mutuwa ba don haka ka yi imani hakika alkawarin Allah na tashi bayan mutuwa gaskiya ne babu kokwanto a cikinsa sai ya ce yana mai ƙara maimaita inkarinsa da tashi bayan mutuwa wannan abin da ake faɗa game da tashi bayan mutuwa ba komai ba ne sai labarun da aka ciro daga littattafan waɗanda suka gabata da abin da suka rubuta bai tabbata daga Allah ba